Kano ta Jidda. Babi na takwas. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rigar marun ce, doguwa har ƙasa mai hannun bes. Daga gefen cinyoyinta guda biyu, tsagu ne tun daga ƙasa har zuwa daidai ƙugunta. Gashin kanta, donut ɗin shi ta yi, sannan ta ɗan zuba da wani ta gaban goshinta. Takalmi ta saka mai tudu sosai shi ma maroon, kuma mai irin igiyar nan ne da sai an naɗe kusan rabin ƙafar da shi. Barin turare ta yi wa kanta, Tsayawa ta yi gaban biro tana kallon kanta. Ita da kanta ta burge kanta. Wata kunya ce ta kama ta da ta kalli yadda fararen cinyoyinta suke a waje, da rabin bobs ɗinta, ta baya ma da ta juya ta kalli mazauninta. Abin kunya ya bata. Kasa fita kuma ta yi, tana tunanin, in ta je me kuma za ta yi? Da kyaure ta amince ta fice daga ɗakin. Hips ɗinta na rawa, haka mazauninta. Bobs ɗinta shi ma a bayyane yake. Yanayin tafiyarsa haima kenan. Shrimp da ƙyar ya sake doguwar riga ya fito ya nufi ɗakin Suhaima domin ya rarrashe ta, sai dai yana zuwa bakin ƙofar. Jin yadda take kuka ne ya sa ya kasa shiga, saboda ya san duk abin da zai faɗi ba yarda za ta yi ba. Hakan ne ya sa ya koma falo ya zauna yana jiran ya ga ko za ta fito, amma shiru. Kaflas ganin shi a falo ne ya sa ta zo falon tana jan shi da hira. Ji yake kamar ya kashe ta, amma sai ya daure. sabida hukuncin ba nashi ba ne, na Suhaima ne. Suna nan zaune, ƙamshin turarenta ne ya fara kawo musu tsegumin suna da baƙo. Zuwa can suka fara jiyo sautin takalminta. Gaba ɗaya hankalin su ya koma gurin step ɗin. Sun ƙosa su ga waye, sun fi tunanin me bi, ba uwa ta yi. Suhaima gimbiya ce, ɗaya mai jiran dubu. Ƙullowar Suhaima Sai da ganin kaflet ya ɗauke na wani lokaci sannan ya dawo. Shirem ko numfashinsu ne ya riƙe. Miƙewa tsaye ya yi kawai baki buɗe yana kallonta. Tunda ta gama sakowa daga kan stage ɗin, ta fara doka musu murmushi. Hakan ne ya ba dimples ta fitowa, gabi da kyakkyawar wushiryarta. Takunta ma ta sake sauya shi. kaflet jikinta har rawa yake yi. Bata taɓa sanin kyan Haima ya kai har haka ba. Take ta ji ta raina kanta. Sahaima ko tana sowa ko kallon Capulet bata ishe ta ba, kai tsaye gurin shirim ta nufa, wanda ke tsaye kamar gunki, tana zuwa rungume shi ta yi, ai bai san san da shi ma ya rungume ta ba, sai ɓoye fuskar shi yake yi dan gaba ɗaya kunyarta yake ji. Ita ko ɗago fuskar shi ta yo ta haɗa bakinta da nashi, ta ɗan yi kisin ɗin shi na 'yan mintuna. Bakin shi na rawa ya haɗa hannayen shi biyu yana son bata hakuri haƙuri. Da sauri ta rike hannayen sannan ta ɗora ɗan yatsanta a kan lips ɗin shi ta ce, Shh, ba min komai ba, bare ka bani haƙuri. Na jima da sanin waye mijina, don haka kada wannan 'yar diramar da aka shirya ta dame ka. Ko ɗazu da kaga na fita da gudu ina kuka. To ai na san dirama irin wannan, yadda na yi ɗin, hakan dama ake so, star ɗin fim ɗin ta yi. To na yi ne saboda na ƙawata wasan, don haka kar ka damu. Matarka ɗaya a duniya kuma ni ce, daga ni ba ƙari har abada har abada nawa ne ni kaɗai ko ba haka ba ne habibi baki shirem har rawa yake yi gurin faɗin haka ne haka ne habibati rungume shi ta yi sosai suna dariya Ɗan sakin shi ta yi tana ƙare mishi kallo sannan ta fara dira ƙafa a ƙasa tana kuka ta ce me ya hana ka yin wanka yau da za ka zauna da doguwar riga tun safe rarrashinta zai yi sai kuma ta dakatar da shi da cewa Ko da yake ba laifinka ba ne, ni mai maka wanka ce ban zo na yi maka ba, don haka mu je na yi maka. Shirem farin cikin da yake ciki baya misiltuwa Sanda ya kai dubansa gurin Kafilat ya ga ruwan hawa yana ambaliya a fuskarta. Suhaima ko kallon inda take bata yi ba. Ɗaukar ta Shirem ya yi kamar jaririya yana faɗin. Mu je ni ma na wanke ki da kaina, don ba na son ki sake yi wa kanki wanka. A haka suka haura sama zuwa ɗakin Shirem. Wata ƙara Kafilat ta saki ta shiga dukan kanta tana kuka tana faɗin ƙarya kike haima. Shiram nawa ne ni kaɗai wallahi sai na tabbatar miki da hakan da gudu ta nufi ɗakinta tana kuka zuciyarta na mata ƙuna ba a ta ɓata mata rai irin na yau ba suna shiga ɗakinsa ta ƙwace daga hannunsa ta wuce toilet ta haɗa masa ruwan wankan sannan ta fito rai a ɓace ta ce ka shiga ka yi wanka kallo ya bi ta da shi Gaba ɗaya jikin shi yayi sanyi. Yana son yin magana amma ganin ba fuska, dole haka ya haƙura ya shiga toilet ɗin. Bai jima ba ya fito. A bakin ƙofar toilet ɗin ya same ta riƙe da tawul. Yana fitowa ta fara tsane mishi ruwan jikin shi. Sai da ta tabbatar ya shirya fes sannan ta fice daga ɗakin ta nufi kicin. Abinci ta haɗa mai rai da lafiya ta jera a dainin. Sannan ta nufi ɗakin shi. A zaune ta same shi yayi shiru. Bata ce komai ba, illa abinci na jiran ka a dainin. Tana kaiwa nan ta juya ta fice daga ɗakin. Haka ya tashi shi kaɗai ya nufi dainin ɗin. Kafilat jin ƙamshin abinci ne ya sa ta miƙe ta shiga toilet ta yi wanka ta fito. Ta cakare da English wayas masu kyau sannan ta nufi dainin don ta tabbatar an gama. Ita ko haima, ɗakinta ta shiga. Wanka ita ma ta sake yi sannan ta fito ɗaure da tawul. Gaban miro ta je ta gama iya kwalliyar da za ta yi sannan ta ɗauki biresiya ta saka sai dai ba ta saka maɓallan ba Ta zura silifas ta nufi dainin ɗin. Lomar abincin da kafilet bata ta kai bakinta ba ta tokare mata a makoshi yayin da ta hangi Suhaima ɗaure da tawul da bura ta nufo su. Suhaima ko kallo bata ishe ta ba. Kai tsaye gurin Shirin ta je ta haye cinyar shi tana kukan shagwaɓa. Cikin kukan take faɗin, "Habibi, ni dama na ce maka ban iya sakawa ba. Ka ce na ƙoƙarta na saka. Gashi tun da muka fito daga wanka nake ta fama da bura ɗin ya ƙi kuwa. Ni ka sa min, ta faɗi, gami da juya mishi baya ya saka mata. Taraf, Kafulat ta yi ƙarfin halin cewa, Haba ke kuwa, maimakon ki kira ni na saka miki, ai ba sai kin fito a haka ba, da sai na zo har ɗaki na saka miki. Wani kallo haima ta watsa mata, sannan ta yi murmushi ta ce, Kafilat kenan. Ai, ai dillalin wada, shi ya san kuɗin jariri, kuma kowa ya ci ladan kuturu sai ya masa aski. ta inda aka hau ta nan ake sauka. Shi ya cire min, kin ga ko dole ya mayar min. Ya mayar min, kuma daɗin daɗawa, ko ni ban san daidai inda zan maƙala ta min daidai ba. Shi ko da yake kullum cikin ta'ammali yake da su. Ya jima da sanin daidai inda zai sa min ta zauna, ba ta matse ni ba. Da ba don haka ba, ai ke zan kira ki sa min ta wajena. Ta ƙarasa maganar tana dariya. Maƙwat abincin da kafilat take ci ya wuce zuwa cikinta. Gaba ɗaya ta daburce, ta ma rasa me za ta sake cewa. Ran yi ya yi masifar ɓaci. Shi ko Shirem tsaf ya saka wa Suhaima bura ɗin, yana gamawa ta ce, To mu je ka ƙarasa shirya ne. don ni wallahi duk na gaji gurin yi maka wanka da shirya ka. Miƙewa ya ɗauke da ita a hannun shi, yayin da mamakinta ya cika shi. Tunaninsa, wai dama can haka take ne ko yaya? Ko dai da gaske ne 'yan Najeriya hakan suke? Da wannan tunanin suka shiga ɗakin. Suna shiga direwa ta yi daga hannun shi, ta je ta ci gaba da shirya kanta. Ko kallon shi bata yi ba. Abin sosai ya ba shi ran dariya. Don haka dariya ya shiga yi har da ƙyaƙyatawa. Sahaima tana daurewa. Kawai sai ta nufo shi tana kuka, tana dukan shi tana faɗin. Au dariya ma kake min ko? Ka ci amana ta da tsohuwar budurwarka. Amma shine ne don ka raina ni, ka zo ka sa ni a gaba kana dariya. Rungume ta yi yana ci gaba da dariyar, yana bubbuga bayanta. Ita ko kwantar da kanta a kirjin shi tayi tana ci gaba da kukanta. Kan kujera ya ja ta suka zauna. Sannan ya ɗago fuskar ta da ta jige da hawaye ya ce mata, Wallahi Habibati, ba amanar ki na ci ba. Ya kamata ki shaide ni a ko'ina ne. Ke da kike mazaunin matata, ban kusance ki ba sai wata. Haba dan Allah, ki zamo mai yi min kyakkyawan zato don girman Allah. daga haka ya kwashe yadda aka yi ya sanar da ita rungume shi ta yi tana ba shi haƙurin fushin da ta dinga yi da shi harshe ya sa a fuskarta ya shida hawayen tas sannan ya ja ta suka nufi kan gado wasa ya shiga yi da ita wanda sun kwana biyu su da Su haima, ita har mamakin yadda Shirem yake son wasa da ita take yi sai da suka ji yau da junansu daɗi ta hanyar wasannin da suke yi sannan suka fito falo inda suka tarar kafilar ta ta yi kaca-kaca da fulo ɗin kan kujerun. Gyarawa suka yi, sannan suka nufi dainin. Shirem ya ciyar da su Haima abinci. Bayan sun yi sallar isha'i, gidan su Shirem suka nufa. Cikin shiga ta ƙasaita, sai da suka tsaya a hanya, su Haima ta sa shi ya siya mata turarukan da za ta ba sarki da ummi. Mahaifiyar shi ta yi murna da ganin su. Sai nan nan take yi da su Haima. Da su Haima ta ba ta turaren da ta siyo mata, ba ƙaramin daɗi ta ji ba. Sun jima suna hira da ummin, sannan suka shiga gurin sarki, shi ma ya murna da ganin su sannan ya ce wa Shirin, Kai ni jiya mahaifin Kafilat ya kira ni yana ce min, wai tun washe garin aurenka, Kafilat ta shaida mishi, wai ka kira ta akan cewa, wai ta zo ta taya matarka zaman gidanta, kamin ta saba da gidan. Me ya gaskiyar maganar? Gaba ɗaya kaina ya ƙulle, daga Shirem har su su ma kan nasu ya ƙulle. Da ƙyar Shirem ya ce, "Abba wallahi ba haka ba ne, mu ma ganinta kawai muka yi ta zo, ko da na tambaye ta me ya kawo ta, cewa ta yi ta tambayi mahaifinta za ta zo hutu gidana shi ne ya amince mata, ni kuma jin da yardar mahaifinta ta zo ne ya sa ban kore ta ba, yanzu haka tana gida mun baro ta, wannan ai shashanci ne, a ina aka taɓa yin haka, katuwa da ita za ta je ta tare a gidanku, to maza-maza in gari ya waye ka ce in ji ne. na ce ta bar gidan ta koma ƙasarta ko kuma na fayyace wa mahaifin nata gaskiya game da ƙaryar da ta yi mishi. Abba, tun da kaga ta zo ta zauna da mu, don ra'ayin kanta, ina ga a barta ta tafi don kanta, ba sai an kore ta ba, cewar Shirem. Ban amince ba, sam ni ban yarda da zamanta a gidanka ba, saboda ina jiye marka, kar ta haddasa maka tashin hankali da rigima a cikin gidanka kai da iyalinka. Insha Allahu ba abin da zai faru, kawai a barta. Ni ban so a yi abin da zai janyo kace na ce, "Ka bar ta kawai Abba, zan yi iya bakin ƙoƙarina gurin kiyayewa," cewar shirin. Shiru Abba ya na ɗan lokaci sannan ya ce, "To shi kenan, Allah ya kau da fitina, amma lalle ka kula da kyau." Daga haka hira suka ɗan taɓa. Ganin dare ya yi ne ya sa suka masa sallama. Shi ma da Suhaima ta bashi shi turaren sosai ya ji daɗi, ya dinga sa musu albarka. Ko da suka isa gida, tana zaune a falo kamar marya. Tunda ta amsa sallamar su, bata ce musu komai ba. su ma ba su ce mata ba suka haura sama abinsu zuwa ɗakin shirin Ko da suka shiga ɗakin kan kujera shirin ya je ya kwanta hannun shi riƙe da marar shi ya ido kwanaki biyu kenan yana jin alamun ciwon shi zai tashi ga Suhaima kullum cikin jin tsoron shi take shi yasa kawai yake daurewa Suhaima kayan jikinta ta rage sannan ta shiga toilet ta haɗa musu ruwan wanka ta fito ta nufe shi zama ta yi kusa da shi tun kan ta yi magana ta ji hucin zazzabin da ya rufe shi da sauri ta kai hannunta jikin shi tana tambayar shi abin da ya same shi Habiba Habibati wannan ciwon shekara guda kenan ina fama da shi likitoci shin sai dawo mahaifina sai an yi min aure tukunna zan warke shine dalilin da yasa abba na ya aura min ki a matsayin matata Shiram ya faɗi da ƙyar Sahaima ta ware su tsoro ne ƙarara ya bayyana akan fuskarta bakinta har rawa yake gurin faɗin To ai gashi an maka auren, me yasa ya tashi kuma yanzu? Ai ba daga auren zan warke ba, sai na sadu da matar sannan zan samu sauki. Dan Allah ki bani haƙƙi su Suhaima. Ki cire jin tsoro na, ki tallafe ni dan Allah. Ya faɗi yana rungumo ta jikin shi. Da sauri ta kwace daga rikon da ya mata ta miƙe tsaye tana faɗin. Wato idan na fahimce ka, auren kau da sha'awa aka yi mana ni da kai. Dan ƙari, ai an yi a banza, dan ba zai yiwu na amince da kai ba. daga baya ka guje ni tunda buƙatar ka ta biya Idan Shirem tuni sun kawo ƙwalla saboda azabar ciwon da yake ji ga kuma ɗacin da kalaman haima suka masa da kyar ya ce ina last stage ne haima. ki yi wa girman Allah ki zo gare ni ya ƙarasa maganar hawaye na zuba a idonsa mursisi Suhaima ta yi ba ta da niyyar zuwa dan gani take kawai in ya kusance ta zai sake ta ne ganin haima. na niyyar zuwa ne ya sa shirin miƙewa da sauri. Yana haɗa hanya, ya nufi hanyar ficewa daga ɗakin. Da sauri su haima ta sha gaban shi ta ce, To kai da baka da lafiya, ina kuma za ka je cikin daren nan? Rai a bace ya bata amsa. Ba ke kaɗai ba ce mai abin bani na samu sauƙi. Kin fi kowa sanin akwai kafilet a gidan nan. Kuma nesa ba kusa ba, na san kafilet, so na take. Ba za ta so ta ganni a wannan halin ba ta taimake ni ba. Zan je gurinta ta biya min ta. Ban taba aikata zina ba, amma yau ke matata ta aure, kin ce na je na yi. To za ni, amma ki tanaji amsoshin da zaki ba Allah ranar da kika isa gare shi. Bai jira me za ta ce ba yayi yunƙurin ficewa a ɗakin. Da wani mahaukacin sauri Sahaima ta riko shi tana kuka tana faɗin. Wallahi ba za ka je gurinta ba, wallahi ba za ka ba. Ba za ka ba, za bani naki ne? ni dan ba zan baka ba amma kuma ita ma ba za ka gurin ta ba ai ko ba abin da zai hana ni zuwa wallahi matukar ba naki kika bani ba wayyo Allah na to kai ka yi hakuri ka daure mana da safe sai ka je asibiti cewar su haima. mutuwa zan yi in na hakura gashi ni kuma ban shirya wa mutuwa yanzu ba dan haka ki sake ni in wuce tawul din da ke jikinta ya kwance ya fadi ƙasa tana kuka tana faɗin na amince sai dai in ka guje ni ba zan yafe maka ba wallahi Allah sai ya saka min wani daɗi ne ya kama shirin don dama ko da ta bar shi ya fita ba gurin kafilas za shi ba ɗakin ta zai je ya kwanta sanin tana da kishi ne yasa ya yi amfani da sunan kafilet ɗin to masu sauraro bari mu dakata a sai mu kasance a